ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Dr. Maurice, kashi na goma sha hudu. Ke nifa wannan shashancin naki ya fara isata. Wata biyar da aurensa a makin kasa cire shi a rai? Cewar an tufa iza cike da faɗa. Mamaki ya haƙuri. amma wallahi hannu koma ga mahalicci na ba zan daina jin sanya mu wuri ba tsaki an tafa iza ta yi ta fice daga ɗakin nabila ta ƙara gyara kwanciyarta tana kallon hoton dr moris. alhamdulillah yau dai mun kammala exams allah ya sa mu ga result mai kyau cewar aisha nana ta ce amin wallahi jina nake yau saka yau ai ba ke kaɗai ba ni bacci zan yi har na ƙoshi mama kullum magana take wai bana bacci na riƙa hutawa nana ta yi murmushi ta ce yau ai sai ki huta a ranta ko tana jin ina ma ita ma Allah zai haɗa ta da mahaifiyarta me yasa ta tafi ta batta tana raye ma ko ta mutu Allah masani yauwa ni kam tun zama na da ke ban taɓa jin kina maganar 'yan gidanku ba nana ta ce eh ba tare da su ne aisha ta ce o oh, ayya karatu ne ya kawo ki garin nan kenan nana ta bata amsa da e a dakile tana katse hira aisha ta fuskanci bata son maganar da haka ita ma ta kawar da zancen Tun da nana ta koma gida take bacci Saki na mata leko ɗakin sotari amma sai ta ga baccin take wanda da gani kasan na gajiya ne da haka ta dawo falo ta zauna tana kallo sai wayarta ta so maruri mumi hindi ce ta gani tana kiranta daga muryarta ta tabbatar mata ba lafiya ba ki zo gida yanzu tana faɗin hakan ta kashe wayar hankalinta a matuƙar tashi ta so mai kiran wayar dr maurice lambar ta da yama saving da sakina ne ya fito akan screen ɗinsa haka kawai ya samu kansa da ɗagawa don allah ina so na je gida sai kin dawo ya ba ta amsa a takaice ya kashe wayar ta kawai ta ɗauka ta saka direba ya ja ta zuwa gidansu ta tare da mummunan labari dadi ya yi aksiden a hanyarsa ta dawowa daga kaduna jikin shi ya yi tsanani yanzu ma haka yana asibitin shika a zaria ba za a iya taho da shi kano ba a yadda aka faɗa musu yanayin jikin nasa sai dukansu suka fara kuka da a zatansu ma sun rasa shi ɓoye musu ake ba shiri suka kama hanyar zaria sakina ta umarci atika da ta sanar da nana kuma ta ce don Allah ta kula da gidan ta kula da abincin dakta bayan wucewarsu atika ta nafi gidan har lokacin na na bacci take cikin baccin ta ji atika na tashin ta. tashi tashi bacci kike ke biki ma san me ke faruwa ba ko da sunan Allah a bakinta ta tashi tana faɗin me ke faruwa mai gida ne ya haɗari yana asibitin zaria su momi hindu sun tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sa jikin nasa da sauki to amin anti na ce ta ce in zo faɗa miki wai dan Allah ki kula da gidan ki kuma kula da abincin Dr. Morus dariya ta bata yadda ta kira sunan nashi duk da sai daga ban ta ya faɗi jin ta ambaci sunansa a zuciyarta take cewa anti na me yasa zaki kusanta ni da mijinki da kin san yadda nake ji a kansa ko gidan nan ba za ki bari na zauna ba ta karasa tana jin wani babban nauyi ya hau kanta ya na gado jikinki yayi sanyi daga maganar mijinta Nana ta nisa tana faɗin wallahi ba na son kusanta kaina da masu kuɗi ne. To ya kika iya tunda Allah ya sa ki a cikinsu. ta yi shiru tana tunanin ta yadda za ta fara ni bari na tashi na tafi da sauri haka eh dama sakon an ta saki nan kawai na zo na isar miki to sai an jima yauwa su na sun iso zariya lafiya sai dai ba su samu ganin dadi ba saboda an hana su dan yana cikin mawuyacin hali baya ma ganewa yake kansa numfashinsa ma sai da oxygen yake yi Dukkansa hankalinsa a matukar tashi, kuka da addu'a kawai suke ta yi nana ta kira sakina har sau uku amma bata ɗauka ba don san bata ji kiran ba hakan ya tabbatar na bata cikin nutsuwa duba da koyaushe wayarta a hannunta take jiki a sanye du ta aikin wannan rana jalab ɗin supageti ta yi da pepe soup din kifi sai fruit juice komai ta haɗa akan tire ta ɗauka zuwa sashenta ta ajiye kamar yadda sakina take yi minti goma tana tsaye a bakin kofar ta kasa shiga don tsoro da fargaba duk ya baibaye ta tana tsoron kada ta shiga yana ciki ya allah sakina ta haɗa ni da aiki sai da ta ƙara minti biyar da addu'ar Allah ya sa baya nan sannan ta shiga ta ajiye a kan dainin da hamdala ta nufo hanyar fita jin ta taka yatsa mutum ya sa ta yi saurin ja da baya cike da kiɗima shi ma cikin tsantsan mamaki yake binta da kallo me kike yi a nan cikin sarkewar murya ta ce an ta saki na ce sun tafi zaria ne ta ce na rika kawo maka abinci ba tare da ya sake bi ta kanta ba ko ya bata amsa ya juya ci gaba da abin da yake ita kuma jiki a sanye ta fito tana sauke nan nauyar ajiyar zuciya ya allah tafarta tana jin zuciyarta na harba da sauri yayin da wata sabuwar soyayyarsa ke ƙara mamaye zuciyarta kan gadon ɗakinta ta faɗa tana dafe zuciyarta yayin da take sauraron duk wani bugu nata da ke tafiya tare da san Dr. Morris. Sosai ya ci abincin, ya ƙura leman ido. Dama ita ce take girka ba sakina ba? Ya faɗa a zuciyarsa. Sai kuma ya ɗage kafaɗa ya goge bakinsa da tishu, ya nufi ɗakinsa. Ya yi wanka ya kwanta don huce gajiya, amma sai ga kiran momi ya shigo. Ya ɗauka ya gaishe ta, ta amsa masa ba tare da ta damu da tambayar lafiyarsa ba ko wani abu da ya dangance shi ta ce baban sakina ya yi accident yana asibitin zaria dan haka ka kira hajiya hindu kai mata jaje kuma zan ce a dawo da shi ka a ba shi duk wata kula da ta dace to ya amsa mata ita kuma ta kashe wayar allah ya ba lafiya ya furta yana ƙara gyara kwanciyarsa da addu'ar allah da ya sa jikin da sauki sai washe gari su na suka samu ganin dadi yanayin da suka gan shi ya ƙara ɗaga masa hankali Don har a lokacin bai san waye a kansa ba sun buƙaci wucewa da shi kano daga can don a fita da shi ƙasar waje amma likitocin suka nuna hakan ba zai yiwu ba kasancewar jikin nasa ya yi tsanani su bari a ga halin da zai kasance tukunna rurin waya sakina ne ya fargar da ita daga nisan tunanin da ta tafi hannayen ta biyu runguma kan fuskarta ta yi tagumi ta jawo waya ta kai dubanta ganin sunan hubi na akan sikirin din ya sa ta ɗaga. assalamu alaikum ya faɗa cikin muryarsa mai cike da nutsuwa wa alaikas ya jikin dadin to alhamdulillah kawai za mu ce allah ya tashi kafaɗinsa amin ba ni mamanki sai ta ji kalmar gatsau ba ta ce komai ba ta miƙa momi hindu ya tambaye ta jikin dadi sannan ya kashe wayarsa dama ya yi shirinsa na zuwa ofis sai ya tarar da an gama haɗa masa abin karin kumallo ya tsaya ya ci sannan ya fice nana koko da yaushe tana ɗakinta waya ta ce abokiyar hirarta sai dai wani lokacin takan kunna tv ta kallo idan kuma ta fito da ita za a yi girki a gyara ko ina na gidan kwana biyu kuma bisa haɗu da Dr. Maurice ba don tana shiga kai masa abincin take saurin fitowa a ƙa'ida su biyu ake sa turaren wuta a gidan safe da yamma nana na turara falon Dr. Maurice da turaren wuta mai daɗin ƙamshi san ta ji shigowarsa ba shi ko tsaye hannayensa cikin aljihu yana binta da kallon mamaki me ya kawo ta bangaren sa saka mai turaren wuta Shi shine tambayar da yake wa kansa wanda ya rasa dalilin da duk matan duniya ita kaɗai yake iya kallo da red juyowa da za ta idan ya sarki a cikin na juna ya hayi ya kayyum ta furta a zuciyarta tana kawar da kanta gefe bai ce mata komai ba ya wuce abinsa haka kawai ya samu kansa da kasa hana ta aiwatar da abin da take dan kamshin turaren ya masa daɗi da sauri ta fice falo tana faɗin me yasa me yasa me yasa nake yawan haɗuwa da shi me yasa ido na ke shiga cikin nasa ta zauna a gefen gado tana sauke na nauyi a jiya zuciya kamar wacce ta yi gudu ta jawo wayarta ta danna kiran Aisha Dan tana son kawar da tunaninsa ne a kanta wanda babu abin da zai haddasa mata sai tsantsar ƙaunarsa tun safiyar yau saki na sobi kaɗai suka sami yin waya da nana duk lokutan da ta kira ta ba ta ɗauka wanda ta mata uziri da jikin dadi ya sa hakan waya biyu ma da suka sai da ta ƙara jaddada mata ta kula da gidan da kuma abincin dr morris sati ɗaya da tafiyar anti saki na wanda satin ya zamar wa nana kamar wata ɗaya san ba ta samun sakewa zuciyarta ta kasa samun nutsuwa kasancewar yawan haɗuwa da take da dr morris do iya kokarinta na kaucewa ganin sa abin ya gagara addu'a ta Allah ya bawa dadi lafiya saki na ta dawo ta samu sakewa alhamdulillah jikin dadi ya yi sauki har suna ma shirye-shiryen tohowa Kano da shi asibitin Dr. Morris, wanda washe gari suke sa ran sallama su daga shika sakina ta kira na na tace ta sa a gyara mata ɗakin ta a wanke mata toilet amma ta kula dan bata yarda da 'yan aikin nan ba nana ta amsa da to cike da tsantsan farin cikin jin sakinan za ta dawo da kanta ta gyara ɗakin ta wanke toilet ɗin tas ta saka turaren wuta su kansu ma'aikatan sai yau suka lura da fara'ata ɗaya daga cikinsu ma sai da ta ce an tuna na yau sai farin ciki kike dan anti za ta dawo nana ta yi dariya kawai tana ci gaba da haɗa miya je ki gyara min sashe na ta jiwa muryar dr maurice wanda kafin ta jiwa ta tabbatar ko shi ɗin ne har ya bar kicin ɗin kallon ma'aikatan ta yi don ta tabbatar muryarsa ce ɗin ko ko ta ne suka soma mata amshin muryarsa an tuna na ina jin fake yake nufi don mu ba ma shiga ɗakinsa. sa cewar karime da ya ajiye zuciya tana daga kai sama don tafiyar saki na ɗakin nasa bai sami gyara ba shi yake ɗan gyara sama sama yau dai ta kai makura ba zai iya kwana a cikinsa ba tare da an gyara ba kasancewarsa mai tsananin tsafta sai da nana ta kammala girki ta haɗa masa nasa akan tire kamar kullum sannan ta nufi sashen nasa sai dai bata ga wani datti ba ɗakin tsabe yake kamar ba ɗakin maza ba cikin awa ɗaya ta gama gyara masa sashen ta saka turare mai daɗin ƙamshi ta yi hamdala ga ubangiji ganin har ta gama bai shigo ba dr maurice ko ɗakin yake bi da kallo yadda ta gyara shi tsaf ga ƙamshi mai daɗi na tashi a tsawon rayuwarsa baya jin an taɓa gyara masa ɗaki wanda ya kai haka daga ɓangaren girki har gyaran gida ta ƙware sosai ya tsinci kansa da furtawa Kwanci ya yi akan gadon yana huce gajiya mutum hudu ya yi wa tiyata a yau don haka ba ƙaramin gajiya ya ba daga asibitin shika kai tsaye asibitin dr maurice suka wuce da dadi ana zuwa suka bashi ɗaki cikin manyan ɗakunan asibitin wani dakta ya fara duba shi kafin zuwan dakta moris wanda gajiya jiya ta hana masa fitowa da wuri dan bayan ya idar da sallah asuba komawa bacci yayi su kuma shigowa safe suka yi gida sakina ta taho ta samu ta huta dan a kwanakin nan ba sa samun bacci sosai saboda zaman asibitin babu daɗi nana ko fara ta bata misaltuwa faɗi take sani da zuwa yau nana ya jikin dadin alhamdulillah da sauƙi sosai to allah ya ƙara sauƙi amin nan ma'aikatan suka fito suna ta mata sanda zuwa tana amsa da fara'ata ɗakin dr maurice ta nufa ya fito wanka kenan yana shiryawa ina kwana jin murya yayi kamar tana na ya saurin juyowa sai ya ga sakina gaba ɗaya sai ya ji babu daɗi wanda ya rasa dalilin rashin jin daɗin nasa lafiya ya amsa ba tare da ya kai dubansa gare ta ba sannan ya ƙara da ya jikin dadi da sauƙi yana asibitinka eh an sanar da ni ya faɗa yana ficewa daga ɗakin hakan kuma ba ƙaramin so saranta ya yi ba a matsayinta na matarsa ta yi tafiya ta dawo ya kamata ya nuna zumuɗinsa da murnar dawowarta wani irin mutum ne shi haka halinsa yake ko har yanzu bai fara suna ba ne ta yi saurin bawa kanta amsa da a'a yana suna wallahi ya fara suna tsabar muskilanci ne kawai da jin kai kuma a sannu zan sauke masa shi ta fita zuwa ɗakinta dr morisco yana zuwa asibitin dadin ya fara dubawa ya ba shi kyakkyawar kulawa kuma sosai dadi ya ƙara jin ƙarfin jikinsa sakina ta daɗe tana bacci don sai kusan ƙarfe goma na dare ta tashi ta yi sallama magariba da isha ta yi shirin zuwa asibiti haɗaki ta samu nana ta ce ta so mu tafi dama tana son zuwa duba jikin dadi don haka ta sa hijabi suka fita ganin canjin da aka samu a jikin dadi ya faranta ran sakina nana ma ta yi masa ya jiki ya amsa da sakin fuska ta gaishe da momi hindu ita ko ta amsa ba yabo ba fallasa tana binta da kallon canzawar da ta yi sai wani haske take kai ba ka ce yar aiki ba ce lallai ta samu hutu cewar mumihinda a zuciyarta ganin irin kallon da mumihinda ke jifata da shi duk yasa ta tsangwama ta fita waje ta zauna akan kwarido dadi ko ne ya bacci mumihinda ta ce waina na ce ai da farko ban gane ta ba sakina ta dariya ta ce kai momi au dariya kike kina nan kin sake wa yarinya ta ƙara ƙiba ta yi wani fresh har wani ƙyalli take tana ƙara kyau ni ban da ke ma ban taɓa ganin amarya kamar ki ba ki ɗauki katuwar budurwa ki tafi da ita gidan miji haba momi banda abinki mai dakta moris zai yi da nana masu aji ma bai kula su ba sai ita kuma ai nana ba irin matan nan ba ne. ke bari mugu ba shi da kama sakina ta yi murmushi A ranta ta ce momi dai tasu bata zo ɗaya da nana ba ta kasa fahimta ba ruwanta har sha biyu na dare suna asibitin nana ko na bacci ya ɗauke ta a wurin ta yi filo da hannun kujerar tana bacci a nutse a lokaci ne kuma dr muri ya fito daga round ɗin ɗaki-ɗaki na duba feshen da yake wasu nurses da doctors na bin sa a baya idan shi ya kai kan fuskarta da ta yi fayau bacci ba karamin kyau yake mata ba ya tsinci kansa da tsayar da idanunsa a kanta ke me kike a nan cewar wata nurse dr muri ya kawo da kansa gefe yana tuhumar kansa na kallanta nana ta yi saurin tashi zaune da sunan allah a bakinta kamshin turarensa ne kaɗai ya tabbatar mata da haddashi a cikinsu da sun kuya da kanta tana faɗin wata nake jira a ciki za ta sake magana da tamori zai mata alamar ta yi shiru a lokacin ne kuma su hindu da sakina suka fito waje nana kina nan ta daga kai sama to ba su fito sai mu wuce gida ta amsa da to kusan minti ashirin suka ɗauka a ciki kafin suka fito sakina ta shiga ta masa sai da safe suka wuce gida nana tana shiga ɗaki sai bacci don tun a mota take gyangyaɗi dr moris bai da gidan ba sai biyu na dare sakina ko idan ta biyu don babu abin da take bukata kamar mijinta saboda ta yi kewarsa sosai ruwan da ya tarar da lemu akan danin tebul ya ɗauka ya sha take wata irin masifar sha'awa ta taso masa wanda tun tafiya ta bai ji irin ta ba sai yanzu anya ko shakka babu maganin sha'awa take samu. ya faɗa yana ɗaukar lemon ya saka a firij duk iya ƙoƙarinsa na danne sha'awarsa da ya so ya yi abin sai ya faskara har sai da ya mu'amala da ita wanda salo-salo iri-iri ta rika masa hakan kuma ya ƙara narkar da shi bai dawo hayyacinsa ba sai da ya samu gamsuwa washe gari ya ɗauki lemon zuwa asibiti da kansa ya shiga lab ya duba shi ya kuma tabbatar da magunguna take samai wani irin haushin ta ya ji ya kama shi zan tabbatar da na koya miki hankali amma sai wani bangare na zuciyarsa ya ce kada ka ga laifinta kai ne fa kake tauye mata haƙi ka sani ko tana da ƙarfin sha'awa don gujewa faɗa halaka ta aikata haka sai ya sauke ajiyar zuciya a ransa ya ƙudiri ba zai ƙara shan leman da ta ajiye ba amma zai iya ƙoƙarinsa saurin sauke mata haƙinta nana sun koma makaranta kullum aisha ke ɗaukar a bakin gate ɗin gidan ko kuma kan titin layinsa su wuce fitowarsa daga mota kenan ta jiyo murya da har abada ba za ta manta da ita ba tana kiran sunanta nana nana ba ta jiyo ba balle ta nuna alamun ta ji ana kiranta ta ci gaba da tafiyarta kamar faki ake kira cewar aisha ba ni bace sai aisha ta juya ganin wurinsa yake nufuwa ta ce ke ake kira mana nana ba ta ce komai ba sai ma ƙara saurin tafiyarta da ta yi saurin shan gaban ta yi ta raba ta gefensa ya sake tarewa cike da tsananin bacin rai ta dago ta kalle shi ka matsa min a hanya ko na maka abin da baka taɓa zata ba cikin sanyin murya kamar ya shiga lallashinta don allah ki saurare ni nana wallahi ko ka kyale ni ko na tara maka jama'a a wurin nan don allah karki min haka mamaki ne ya cika ta ganin yadda yake ta roƙonta saɓanin yadda yake mata isa isa ko a shekarun baya bai taɓa mata haka ba ta ja tsaki tana faɗin dilla malan kauce ta raba ta gefensa ta sake wucewa ya ci gaba da binta a baya har ta shige lecture hall ɗinsu. su ganin ba za ta kula shi ba yasa ya tafi zuciyarsa a cunkushe da tsantsar damuwa wai me tsakaninki da wancan mutumin ne na san duk abin da ya miki ba karami ba ne dan a dan zaman da ne da ke na fuskanci ke ba mai wulakanta dan adam bace cewar Aisha Nana ta nisa ta ce ki yi hakuri Aisha ba zan iya sanar da ke komai ba dan sirri na ne Shi kenan Allah ya kyauta amin lectures din rana bata wani fahimci komai ba haka ta dawo gida su kuku ganin kamal ya taro mata da tabar raunin da ke shimfiɗa a zuciyarta bayan wata uku dadi jiki ya murmure dan idan ka ganshi ma sai ka rantse bai taɓa yin accident ba satinsa ɗaya asibitin dr mori zai warke gaba ɗaya wanda hakan ba karaman daɗi yawa mumi hadiza ba tana ganin wata ɗaukaka ce ta samu yaronta ya yi abin gwaninta cikin ƙawayenta kuma dole ta ƙara ƙima asibitin shika sun kasa ɗanta ya yi ta manta allah ne ke ba da lafiya ga wanda ya so a lokacin da ya so sai dai moriz ya zama sila a bangaren nana kuwa kullun safiyar allah da san dr morris take tashi wani irin so take mishi da ya fi karfin a kira shi da masifar su idan bata saka sha a ta ba ta iya nutsuwa ta rasa wani irin so take mishi so da yawa takan ce so babbar cuta ne babu abin da ya fi ciwo kamar san maso wani san mutumin da bai san kana yi ba lokuta da dama suna haduwa da dr morris tana mamakin kallon da yake binta da shi sabanin watannin baya da ko fuskarta bai cika kallo ba ko ido suka hada zai saurin kawar da kanshi amma kwanakin na wani irin kallo yake binta da shi wanda ta rasa dalili dr maurice ko ya daina shan liman da saki nake aje masa idan ya tara sai ya dauka ya zubar ita kuma a zaton ta sha yake sai dai tana mamakin yadda yanzu ba kullum yake neman ta ba kuma baya nuna zakewa sosai kamar lokutan baya idan ya sha sai ta yi tunanin ko ya daina masa aiki ne amma bata mai da hankalinta a kai ba duba da yana biya mata bukatar ta wasu lokutan yau nana ta tashi ba ta jin daɗin jikinta don bugun zuciyarta ya canza ba kamar yadda ta saba ba idan ta kwanta tana jin numfashinta yana mata sama-sama ga ciwon haƙarƙari da ya dame ta durowar da take aji magungunanta ta buɗe guda ɗaya ne ya rage ta ɗauka ta sha ta kwanta amma sai kwanciyar ta gagare ta saboda numfashinta da ke sama-sama ta miƙe zaune tana ambatan sunan Allah wannan rana gaba ɗaya bata fito falo ba don jikin ya ƙi daɗi a zaton sakina kuma tana makaranta sai dai ganin har isha bata ganta ba ya sa ta duba ɗakinta zaune ta same ta tana numfashi da ƙyar subhanallahi nana ciwon naki ne ta ɗaga mata kai haba nana ne kuma ba za ki sanar da ni ba ba don na shigo ba fa haka za ki zauna da ciwo ba kya gudun wani abin ya faru ki ya haƙuri anti to tashi ki sa hijabin ki mu je asibiti kamar ta ce wa sakina ba sai sun je ba dan da ta da Maurice kamar ƙara zuciyar ta wutan san shi ne amma dole ta sa hijabin ta tashi sakina ta kama ta zuwa mota suna zuwa ofis ɗinsa suka wuce kai tsaye yana zaune yana duba wasu files